A shirinmu na nishadi a yau dandalin VOA mun samu bakoncin. To suna na Salisu Ja'afar Dalhatu. Wani fi suna na da Sharu Salisu Gentle. Sharu Salisu Gentle ba? Kai Gentle ne? Ya kika gani. <laughs> To kai a wakar wace kake yi? Eh ina yin waƙoƙi wanda suka shafi kamar faɗakarwa, biki, suna, naɗin sarauta, eh. duk dai fannoni da dama dai mukan taɓa. Gaskiya ba na yi saboda to <laughs> saboda akwai masu yin bila adadin kuma kullum ana ta maganar soyayya soyayya soyayya to ina ji a gurinsu ta wadatar da ni Allah muna da shekara nawa da fara waka eh gaskiya zan kai kamar at least shekara kamar sha biyar haka sha biyar mm, mm. me ji hankalin ka ka fara waka sakon cikinta sakon cikinta ba ba sha'awa bace ta ja a'a ba sha'awa bace ba to kuma kai ka gamsu kana isar da ina isarwa wani irin sakonni misali kake isarwa to yanzu misali akwai ko wata waka ta da ne akan zamantakewa ta aure mm. abubuwan da suke kashe aure ko suke ka matsalolin aure ba kan wannan wakar ai da yawa mutane sukan kirawo ni suna min godiya kuma duk wanda ya ji sai ya ce wallahi haka ne abubuwan suna wakana gaskiya ne gaskiya ne mata ko zan aure mata ku kuma zan aure kuma zan ku daina saki sai a samu daidaito na zo da zubin waƙar baituka akan aure ita kuma mace za ta ce nima da bayanai na sai ku samu daidaito alasa baitukan in sun yi sa ku samu daidaito wace ce bakan za su gaskiya bakan damiya ta kusan wannan wakar da ina matukar santa banda ita ba eh ina da wata waka ta zumunci ita rira mana mu zumunci da daɗi mu kai yi da lada a gurin Allah yana da girma to ina son wakar gaskiya ita ma kenan na fahimci kana ɗaukan waƙoƙin da suka shafi zamantakewar al'umma ba ba saboda to aikin sai da rayuwa take ta faman taɓarɓara ko abubuwa ya zo da zamani abubuwa duk mun samu canjin al'adu da ɗabi'u yasa sai a rinka ɗan tunatar da mutane abubuwa da yawa akwai ƙalubale a harkar ta waka akwai kalubale mana baya komai ma baya rabo da kalubalensa a irin nasa ko a ah, sana'ar waka wanne kake fuskanta a sana'ar waka gaskiya ni kalubale ai an wuce su sai wanda ba a rasa ba wanda zamantakewa ta rayuwa kullum bai a rabo da dan wani abu da zai je ya dawo to me burinka wannan sana'a burina a sana'a ta ta waka na dai ya rinka kaiwa inda yake kuma yana kai wa cikin izinin Allah. To al'adar wannan shiri muka yi wa mawaki mawaki tsaye. Eh, na. Ce wa dandalin ko bai. Gidan rediyo na BOA masu nuna alfarma inda sun kara mutane na ji daɗi kwa nema. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.